yanzu da muke magana daren litinin ne da daidai da daren 27 ga watan na al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 19 ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 234 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamul bukhari karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin babi na goma sha ɗaya a ƙarƙashin kitabul amali fi salah babin da ke bayani a kan idan falatati dabbatu fi salah mutum ne yana sallah sai ya ja igiya ko azargagi ya ɗaure dabba shi sai ya riƙe a hannun shi a wannan hali sai dabban nan ta suɓuce ko kuma sai ta fuske shi yaya zai yi idan ba a manta ba mun karanta ainihin asarin da imam bukhari ya yi share fage da shi sa'an nan muka karanta hadisin farko saura na biyu ya rage insha Allah ta'ala amma kasantuwar an kwana biyu ba a yi karatun babarin ɗauko babin gaba ɗayan shi imam bukhari ya ce babun idan falatati dabbatu fi salati babin da ke bayani akan idan dabba ta kubuce a cikin sallah ma'ana yaya mutum zai yi da wannan sallar Wakala qala qatada al-imam qatada ɗaya daga cikin malaman fiqhu ne na tabi'ai yace in ukhidha saubuhu. yatba'u sariqa wa yad'u salata mutum ne yana ainihin sallah a halin ya shanya tufafin shi da ya wanke yana cikin sallah sai ga gabarawo ya zo ya sace wannan tufafi yayi gaba shin ya bi wannan barawo ya karbo taguwarshi shi shine yafi ko kuwa ya bar barawon ya tafi da taguwar shi ko ya ci gaba da sallar malan qatadatu abin da yake cewa sai ya bar sallar ya bi barawan ya je karbo ta shi. ta iya yiwa za ka fahimci abin yanzu kenan ya fifita taguwa a kan sallah a'a in kai haka kayan mummunar fassara malaman salaf kuwa ba a yi musu mummunar fassara dangane da aiki ko kuma fatawa da suka yi don kowa ya san mutanen kirki ne ba don komai ba saboda Allah da kanshi ne ya fara yabansu akan cewa mutanen kirki ne da haka mutanen banza su ne in sun yi magana take ɗaukar mummunan ma'ana amma mutanen kirki in sun yi magana ana fassara ta da mafi kyawun ma'ana ne abin da yake da dacewar ka fahimta anan nan shine idan ya bar ɓarawon nan ya tafi kana jin zai ci gaba da samun natsuwa a sallar shi ko kuwa zai ta tunanin yanzu ya yi asarar tufafin zai ta tunani wannan tunanin mafi ƙarancin ɓarnar da zai mishi shine ya zabtare mishi lada mai yawa na sallah in ba tunanin ya rinjaye ya zama ba shi da shagaltuwa a cikin sallar yanzu zuciyarshi ta shagaltu da wannan riga da yaya zai yi yanzu ya marma zai karasa sallar babu natsuwa domin ya je ya bi wannan barawa da haka a wannan halin sai aka ce to abin da zai yi ya bar sallar ya bi barawan ya je ya karɓo rigar shi in ya karbo ya dawo to sai zo sai ya sako sallar da farko da haka asali wannan fatawar ta zo ne dan ta kiyaye mishi imanin shi da kuma ainihin ita sallar ta zama ingantacciya in ba haka ba ƙarshe sai a yi biyu babu ya ci gaba da sallar amma hankalin shi na kan rigar rigar ta yi nisa ita kuma sallar bata wannan ita ce ma'anar wannan fatawar ina fata an gane al'imamu abdulrazzaq as-san'ani shi ya ruwaito wannan asari daga katada da ainihin wato ma'anar da kaji ainihin mun bayyana a cikin tashi riwaya shi ainihin abdulrazzaq din ya ƙara da cewa fayara sabiyan ala bi'irin ina hukuncin yana cikin sallah kuma ina karantowa a sharhi ne ina hukuncin yana cikin sallah sai ya hangi ga wani yaro can zai faɗa rijiya fa ya takhawwafu an yasquta fiha sai ya ji tsoron kada yaron nan ya afka cikin wannan rijiya qala al-imamu qatada a cikin wannan fatawar da yace yansarifu lahu sai ya yanke sallar ya je ya kubutar da wancan yaron haka abin yake dangane da makahoma ma kana cikin sallah sai kaga cewa ga makahu can zai afka rijiya ko zai fada wani rami wanda akalla zai raunata shi ko zai hallaka shi to sai ka yanke ita wannan ainihin sallar taka sai ka je sai ainihin ka kama hannun wannan makaho sai ka kawar da shi ko kuma yaron ka kawar da shi daga wannan wuri idan kuma ya kasance tufafinka ne ka bi abinka ko kuma wani abu da aka sace maka ina fata an gane قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهوز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي الأزرق بن قيس الله من أوكا أوكاكين سركي يقال مشير دا يتي كنا بالأهواز من كسنش أينهم واتو أكسر أهواز ƙasar ahwaz nan tana daga cikin ainihin wato ينكي na ainihin wato gefen iraki ko kuma a wancan lokaci wanda za ka iya cewa yankin ƙasa ainihin wato farisa gaɓar teku ne nukatilul haruriya a lokacin muna faɗa da jawa waɗanda suka yi tawaye ga na ali suka kafirta shi suka halatta jinin shi da sahabbai suka koma garin hiraura shi yasa ake ce musu haruriyawa to muna ainihin yaƙarsu fa baina ana ala jurfi naharin ina gabar wani teku ko kuma gabar wani kogi idza rajulun yusalli sai ga wani mutum yana sallah wa idza lijamu dabbatihi biyadihi kuma sai na ga galin zamin dabbar wannan mutum a makala a hannun shi ma'ana dabbar shi ce yake sallah sai ya ɗaure igiya ya ɗaura a jikin linzaminta sai ya jawo sai ya makale yana ainihin sallah tunazi'uhu ita dabbar tana jan shi shi kuma yana janta ala yatba'uha idan ta ja shi sai ya ɗan bita haka Ƙala shu'uba shu'uba sai yace huwa abu barzatal aslami wannan mutumin da yake sallah sahabi ne sunan shi abu barzatul aslami faja'ala rajulun min al khawarij to sai wani mutum daga cikin khawarijawa ya rinka ya kulu yana cewa Allahumma fa'al bi hadha shaykh Allah ka yi wa wannan tsoho kaza Allah ka wulakanta shi Allah ka yi mai kaza yana faɗin munanan kalmomi man sarrafa shehu yayin da wannan dattijo ya sallame sallashi qala sai ce inni sami'tu qaulakum ya ku rijawa na ji maganganunku da kuke faɗi kuna tsine min albarka kuna zagina kuna yi mini kaza kuna cewa kaza wa inni ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sitta ghazawatin na yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama guda shida aw sab'a ghazwatin ko kuma ainihin wato yaƙi guda bakwai wa samaniyan haka ko aw samaniyan haka shine ya zama daidai eh wannan shine fi dacewa ya zama aw samaniyan ya fi dacewa ina fata an gane gashi yace kaza lil kushmayhani wa fi riwayati ghairihi aw samani bi ghairi alifin la tanwin wa qala ibn malik fi sharh tahsil al asl aw samani ghazwatin فحذف المضاف فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله وقد رواه عمرو ابن مرزوق بلفظ سبع غزوات بغير شك abin da yake daidai shine riwayar da take da audin nan insha Allah ita ce daidai ma'ana na yi tare da manzon Allah guda shida ko guda bakwai au samaniyan an gane amma asalin abin da ya fi dacewa ya zama nan au samani amma sai ka mudafun ilaihi din ma'ana na yaki shida ko bakwai ko takwas tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shahidtu taysirahu kuma na halarci na ga irin sassauci da rangwame na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa inni in kuntu an arji ma adabbati ahabbu ilayya min an ada'aha ni nan in rinka yin sallah dabbata tana jana ina dawowa ina jawo ta ya ku dan saurara wa inni in kuntu an arji'a ma'a dabbati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ilayya ma'lifuha tarjifu ila ma'lifiha fayashqu alayya yace ni dinnan in linka wannan jayayya dabba ta ta jani ni kuma ainihin wato in jawo ta ya fi soyuwa gare ni don ya fi sauƙi gare ni da in batta ta tsinke ta koma wurin kiwonta kuma al'amari ya tsanani gare ni wajen dawo da ita ina fata an gane idan muka ɗauko riwayar wannan hadisi ɗaya bayan ɗaya abu na farko da muke so ainihin wato ka gane a cikin wannan hadisi shine wato khawarijawa daga cikin ƙungiyoyin musulunci sune ne 'yan bid'a na farko da suka fara bayyana tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sai dai bayyana su da ƙarfinsu bai kai su bayyana a matsayin ƙungiya ba na daga cikin abin da malaman hadisi sukan fassara shine wannan mutum da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu dukiya da aka wa annabi annabi ya kasabta ta bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasabta dukiyar sai wannan mutum ya miƙe ce hazihi qismatun ma urida biha wajhullahi wannan kaso ne wanda ba a nufi Allah da shi ba ba don Allah aka yi ba manzon Allah hankalin shi ya tashi idan shi ya kada jazir sai haƙuri ya huce ya ce an yi wa Musa wadda fi wannan ba. sai ya ce amma wai hak idza lam a'dil man ya'dil idza lam a'dil wa ana aminu man fi sama tir da kai idan ni ban yi adalci ba wane ne zai yi adalci a halin ni ne wakilin Allah daga saman bakwai ya aiko ni a lokacin da yake cewa an yi wa Musa da tafi wannan zafi sai mutumin ya irin tashi tashi irin na mai wulakanta mai magana din nan wato mutumin da kake wa fada madadin ya saduda ya yi nadama sai kuma ya irin tashi din nan cikin fushi haka sai tashi ya tafi manzo Allah ya ce ku dube shi daga kwankwason shi wasu mutane za su fito waɗanda in ka ji karatun alƙur'anin su ka gwada da naka sai ka rena naka karatun idan ka ga sallar su ka gwada da taka sai ka rena taka sallar ya ce amma za su fito suna kashe musulmi haka ya tashi ya tafi wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka abin ya faru domin layan tiku anil hawa annabi baya magana son zuciya sakamakon wannan lokaci ya kai zamanin sayyidina ali rikici ya barke tsakanin sayyidina ali ƙarshe rikici rikici aka nemi a sulhunta aliyu ya aiko da wakili mu'awu ya aiko da wakili a wurin zaman sulhun nan ma aka samu ainihin matsala domin a wannan wuri aliyu ya wakilta wakilin shi akan cewa kaje na yadda da duk hukuncin da ka yadda da shi a wurin sulhu shi ma wancan mu'awiya ya aika da nashi shi ma ice mishi na yadda da duk hukuncin da ka yi a wurin sulhun nan nan take sai suka ce to aliyu ya kafirta mu'awiya ma ya kafirta me yasa sai suka jawo aya suka ce saboda Allah ya ce inil hukumu illa lillah hukunci na Allah ne yanzu aliyu ya ɗauki hukunci ya bai wasu mazaje ma'awu ya ɗauki hukunci ya ba wasu mazaje don haka sun kafircewa aya amma fa su ba sahabbai ba ne waɗannan da ke kafirta waɗannan su habban. na haka ku kiyaye kafin Hawarij su kafir ai kafin shi'a su fara kafirta habbai Hawarij su ne suka buɗe wannan ƙofa to khawarij su in suka buɗe ƙofa kuma sai su zartar da haka sai suka ce to aliyu ya kafirta kuma jinin shi ya halatta muawiya ma ya kafirta jinin shi ya halatta su amr ibn al-as duk dai suka hada suka kafirta su to tafiya ta tafiya har dai zafi yayi zafi bayan sayyidina aliyu ya tura musu ibnu abbasin an je an zauna an tattauna wasu sun fahimta sun dawo wasu kuma sun zarce sai ainihin suka ware sai suka samu wuri sai suka zauna a hiraura shine ake ce musu haruriya haruriyawa to a lokacin shi azrak ɗan ƙaisi ya ce mun je a hawaz muna yaƙar waɗannan hawarijawa munasabar da ta sa ya faɗi cewa suna yaƙar hawarijawan saboda munasabar da za ta biyo baya cewa wani ba hawarije ya ga abu zatul aslam yana sallah ma'ana an je kusa da su ne ana yaƙa su ne an fahimta abu na farko kenan dangane da tarihin kasantuwar wannan abu abu na biyu abin da wannan dattijan sahabi ya yi shine ya yi amfani da ƙa'ida ne wadda take mutarada ƙa'ida ce wadda take tabbatacciya a musulunci cewa almashakatu ta jilibu taisir idan aka samu tsanani a musulunci to musulunci bai amintu da tsanani ba lallai ne a dubi menene mai sauƙi a aikata na farko dai dattijo ne na biyu dabba ce yake da ita wadda yake hawa yakan kai ta can wurin kiwo ta tafi ta kiwo daji nesa to yanzu lokacin sallah shi ne sai ya kamo ta ya ainihin dawo da ita mana mai yiwa ta gama kiwo in ya idar da sallah zai hau ya yi tafiya shi to sai ya ga idan ya ce ya ɗaure ta ko ya sake ta za ta sake sillibewa ta sake komawa wurin kiwon can kuma abin zai mai tsanani ya je dawo da ita don haka menene abin yi sai ga cewa abin yi shine ainihin ya samu doguwar igiya ya ɗaure linzaminta sai ya jawo wannan igiya sai ya riƙe ainihin a sallah yana sallah kaga yana sallah yana riƙe da dabbashi to yana cikin haka sai ɗaya daga cikin hawari ɗin sai suka gan shi sai ce Allah wadaran dattijan nan tur da shi duban shi yana sallah yana wasa da sallah shi mun karanto bayanai da yawa a cikin sharhin ba manta ba can baya ya faɗi munanan maganganu wannan ainihin dattijo sahabi ne da ya idar da sallah madadin shi ma ya rama da irin yadda ya mai sai ya bayyana mishi cewa na halarci yaƙi guda shida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bakwai ko takwas kuma a wurin yaƙin nan na karanci halin annabi sallallahu alaihi wasallama na gane annabi mutum ne mai sauƙin fatawa mai sassaucin ra'ayi ga duk abin da ya kunci to munasabar kuma faɗin ya je wannan yaƙi ya so shida ko so bakwai ko so takwas shine dan ya bayyana maka cewa ya goge game da mu'amala da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san annabi kuma ya ɗauki tarbiya ya ɗauki hannu game da ya annabi yake al'amarin shi to sai ya kawo fatawar da ya gina akan ka'idar ita ce ya ce wannan dabba ta in sake ta yanzu ta koma inda ta saba yin kiwo to dawo da ita zai bani wahala to tunda na san sassaucin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ne gini akan wannan ka'idar yanzu kaga abin da yake ce maka ba yana ce maka bane ya taba ganin annabi yana yin sallah da dabba a rike kamar yadda shi yake abin da yake ce maka ya fahimci annabi na da ka'ida wadda ita ce duk abin da yake da kunci to a bar shi a yi abin da yake mai sassauci ka ji abin da yake faɗa maka ya fahimta daga annabi a ƙarƙashin wannan ƙa'idar da ya fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai wa kanshi fatawar halin da zai samu kanshi na nemo dabba nan an idar da sallah zai kuntatu to don haka menene zai sauƙi gare shi shine ya ɗaura dabba yanzu ya yi sallah ko kun fahimta jama'a to amma wannan ba bai dubi cewa wannan sahabi ne mecece manufar kawai sai fara da zagi da tsinuwa da ashariya da ainihin baƙaƙen maganganu shine shi kuma yake cewa ba komai duk abubuwan da kuka faɗa duk naji amma wa kullu ina in billazi fihi yamba kowace ƙwarya abin da ke cikinta take bayarwa ma'ana ku a shari'a ce da kafirtawa da tsinuwa ita ce aƙidar ku mu kuma fa aƙidar mu su ne yaya aka ga annabi na yin kaza akan haka za a yi hujja don haka su sun yi tsinuwa shi kuma ya kawo musu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan da wannan ne sai imam bukhari yake ɗaure hujjar wannan babi akan cewa idan dabba ta kubuce a sallah yaya za a yi da ita abin da za a yi da ita shine me idan dabba ta kubuce a sallah ya za a yi da ita domin babu ina son ka fahimci yana da ɗan bambanci da hadisin da ya kawo kana sallah sai dabba ka ta kubuce ta ruga a guje sai ka bar sallah sai ka bi ta tun daga can barawo ya saci rigarka ko rawaninka an ce ka bar sallah ka bi shi nan ma in ta kubuce sai ka abin to shine sai imamul bukhari yake nuna idan har an samu wani daga cikin malaman salaf yana cewa za a bi barawo a guje a je a kwato waccan riga ai zai fi sauki da abi dabba a je a kamo ta sannan na biyu kuma yayin da zai zama barawo za a bi shi a je ainihin a karɓo to ashe dabban nan inda yadda za ka yi tun farko ka makale ta kusa da kai eh ya fi sauƙi fiye da a ce kuma ka bari har sai ta tsinke ta gudu sannan ka fasa sallar gaba ɗaya ina fatan kun fahimci hanyar da imam bukhari yake biya na kafa hujja to bayan da imam al-bukhari ya kawo wannan a cikin wannan lafazi naku ya ce wa inni in kuntu an uraji'a ko nan ya ce an arji'a na eh an uraji'a ne anaku Allah ya taimaka qala haddathana muhammad ibn muqatil mun karanta sharhin hadisin a karatu na baya قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قال عائشة خصفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ سورة طويلة السيدة عائشة الله يكارى متى إرداتك wata rana ce aka wayi gari sai rana ta kisfe a wannan yini annabi ya karatu karatu mai tsawo sun maraka a fa'atala sannan ya ruku'u sai ya tsawaita ruku'u sun marafa a ra'asahu sannan sai ya ɗago kan shi sun mastaftaha bi suratin ukhra ya kuma ɗakko wata surar daban da ya ɗago kan shi daga wannan ruku'u sun maraka'a ya yi ruku'u hatta ƙabaha har sai da ya gama ainihin wato wannan sallah wasa jada ya yi sujuda summa wato a can hatta qabaha har sai da ya gama ainihin wannan raka'a wasa jada summa fa'ala zalika fi saniya ya yi sujuda ta waccan raka'a ta farko haka kuma ya aikata a cikin raka'a ta biyu summa qala sannan sai ya ce innahuma ayatani min ayatillah waɗannan rana da wata ayoyi ne halittu ne iko ne manya-manya daga cikin ikon Allah maɗaukakin sarki fa'iza ra'aitum zalika idan kuka ga rana ta kisfe ko wata ya kisfe fasallu sai ku yi sallah hatta yufraja ankum har sai an yaye muku halin da kuka samu kanku laqad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in wa'idtuhu ya ce a lokacin da na tsaya a cikin wannan sallatawa a wannan wurin duk wani abu da aka yi mini alkawari a matsayina na manzan Allah sai da aka nuna mini na gan shi hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitfan min aljanna hina ra'aytumuni ja'altu ataqaddam yace lokacin da kuka ganni a cikin sallah nayi gaba din nan to na yi ƙoƙari ne akan in tsinko wani ɗan itace daga cikin ‘ya'yan itatuwan aljanna walaƙad ra'aitu jahannama kai har wutar jahannama ma na gani ya tsimu ba'dan tana rarakar junanta saboda ƙuna hina ra'aitu muni ta'akhartu a lokacin da kuka ganni na ja da baya wa ra'aitu fiha amr ibn luhayyin na kuma ga amr dan luhayyin wa huwa allazi sayyaba sawa'iba shine wanda ya fara haramta dabbobi saboda adadin haihuwarsu ko adadin shekarunsu ko kuma saboda wani camfi daga cikin ainihin camfi na jahiliya menene yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi saboda waɗancan kalmomi guda biyu da yace hina ra'aytumuni ataqaddamu da kuka ganni ina gaba da kuma inda yake cewa hina ra'aytumuni ta'akhartu yanzu a cikin sallah ce annabi ya yi gaba ya yi baya haka ne ko ba haka ba don wani abu da aka ka ana nuna mishi yana ƙoƙarin tsinkowa a ƙarƙashin haka yanzu wancan dattijo abubar zatal aslabi da yake gaba yana baya ya yi laifi kenan ko ku aikin da ya dace da yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi ne don wasa ko ku don bukata ya yi don bukata wannan na daga abin da bukhari yake nufi da kitabul amali fi sala wasu ayyuka da kake aikatawa a cikin sallah waɗanda asali ayyukan ba ayyukan sallah ba ne kana cikin sallah sai ka ji kanka yana ƙaiƙayi sai ka ɗaga hularka ka riƙe sai ka sa hannunka kana sosawa yanzu wannan yana daga cikin rukunai ne na sallah ko sunnoni ko mustahabbai aiki ne ko ba aiki ba to wasa ne ko bukata ce bukata ce to ya halatta shine duk aikin da wani dalili ne ko wata bukata ko wani hali ya sa kai a cikin sallah babu laifi abinda ake kiyayewa shine kada aikin ya tattaru ya zama a wuri ɗaya an samu can an yi tsalli can an yi can an yi babu matsala amma in ya tattari ya zama a wuri ɗaya to nan ne al'amari ya zama akwai matsala Allah madaukakin sarki kiyaye to sa'an idan kuka dubi wannan hadisi na daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda yake cewa a wannan tsaiwar da yayi duk wani abu wanda aka alƙauranta mishi sai da aka nuna mishi yace har wuta har aljanna ya gani a irin wannan hali to a waɗancan zamuna da annabi yake faɗin waɗannan al'amura jama'a ƙarfin imani ne na sahabbai da yadda ta sa suke amincewa akan haka amma babu wani abu da zai iya taimaka musu akan ganin haka amma a wannan zamanin yanzu yadda da wannan abin ba shi daga cikin wani abu ma wanda za a iya cewa yana da wahala kwakwalwa ta ɗauka an fahimta jama'a misali lokacin da annabi ya dawo da isra'i da mi'raji gari ya waye an rabu bayan sallar ishafa sai kuma aka zo yanzu da safe an zo sai yana cewa ai ajiya da daddare an ɗauke ni an yi da ni binnin kudus daga nan an ɗauke ni sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai sai da aka samu musulmi kusan fiye da mutum saba'in suka yi riddafa suka ce sam su ma sun gane wannan abin ƙarya ne a daren jiyan a ce har an je an dawo ina wannan zai yiwu tare da cewa kafiran sun nemi kura cewa to faɗa mana abubuwan da ka gano a hanya ya ce na ga kaza na ga kaza sai kuma suna juyawa suna kallon junan suna mamaki domin waɗannan abubuwan da ya gano in ba wanda ya je ba ba wanda zai gansu sai suka ce to ina labarin karabka ayarin 'yan kasuwanmu ya ce su ma na wuce su sai ya ce kai a yanzu haka ma suna daidai wuri kaza sai Allah ya buɗe mai abin kuma life yana gani ga su yau kaza ga watan kaza suna daidai kaza wane ne a gaba wane a tsakiya wane a baya da suka dawo aka tambaye suka ce gaskiya ne to wannan abin a wancan lokacin yana da wahala a ɗauka shi yasa musulmi ma gashi suka yi ridda amma a yanzu idan kuka yi sallar isha karfe takwas kuka rabu da mutum sai ce sai gari ya waye karfe bakwai sai aka fito ana gaisawa sai ce ai ajiya din nan bayan mun rabu eh na je Legas na dawo har ma mun yi sallar tahajjud da suwa na sannan na dawo sai ka ce san da zuwa ya hanya ba wani abu ba wani abun mamaki ko burgewa saboda daga Kaduna jirgi in ya tashi minti hamsin ne yake dira Lagos to daga sallar isha zuwa sallar asuba awa nawa ake samu kusan awanni biyar ake samu ashe har aje Lagos a yi sallah a dawo ɗaya kenan na biyu mutumin da zai ce ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ko ya ce ga kaza ana nuna mai a ƙaryata shi a da a yanzu waye ba zai iya shaida wannan abun ba sallah ce ana yin ta a cikin masallacin Ka'aba ko a masallacin Annabi ko duk wani abu ana yin shi a wani wuri a nan take yanzu yanzu ana nuna muku shi live coverage ana hawan Arafa ana nuna muku a yanzu ana Mina ana Muzdalifa ana nuna muku har wani lokacin sai ka ga ga ɗan uwanka ya nema ka waya kamera ta haska daidai inda yake sai ya ɗaga hannu haka kana nan zaria gashi a gaban ka'aba sai ce kana gani na ce eh kana gani na eh gashi ƙarya ne ba ƙarya ba ne kuma kafirai ne ma suka yi wannan fasaha ba masu sallah ba ne a wancan lokacin Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma duk gaba ɗaya hankalinsu sai ya kau daga wani abu annabi fa bai zo ya ce ya je ba cewa ya an kai ni subhanallazi asra bi abdihi Allah ne ya ɗauke shi ya kai shi menene yake da wahala a wurin Allah kuma amma wallahi da aka waye gari lailatul isra'i wal mi'raj da gari ya waye musulmi wajen saba'in da wani abu suka yi ridda suka ce wallahi su ma kwakwalwarsu ba za ta iya ɗaukar wannan abun ba so kafirci me kake tunani game da kafirai shi yasa suka je suka samu abubakarin suka ce to abokin naka fa ya sharɓota don mun samu labarin kai ka ce duk abin da ya faɗa ka yadda ya ce ƙwarai da gaske Suka ce to ga abin da ya faɗa a jiya sai ya ce ab ya ce wai ko tsaye muke tare da shi ya rinsa na rinsa ido na kafin in buɗe ya ce ya yi wannan tafiya ya dawo zan yadda za ka yadda ya ce ya ce ta na riga na yadda manzan Allah ne tuna yadda na yadda manzan Allah ne ba matsala kuma komai ma zan iya yadda da shi saboda haka jama'a a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama sallah ce ya tsaya ta kusufin rana amma ya ce an nuna mai wuta an nuna mai aljanna a cikin gidan aljanna har ya ga 'ya'yan itatuwa waɗanda ya yi burin ina ma da ya tsinko don haka sai ya yi gaba sai ya je ya tsinko haka sai aka janye to a daidai lokacin nan sun ga sadda ya gaba haka sannan kuma sai aka kawo wuta aka sake nuna mishi ita kuma sai ya ja da baya a daidai lokacin sun ga yadda ya ja da baya shi ne da aka idar da sallah ya fassara musu wannan gaba da yi da wannan baya da yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin haka in wani abu ya sa ka yi gaba a sallah ko ka yi baya a sallah babu laifi kana sallah sai matarka ta kwankwasa kofa yi daidai da kofar tana alkibla sai ka taka ɗaya biyu sai ka je ka buɗe mata sai kuma ka dawo sai ka tsaya babu laifi akan haka ina fata an gane ko kuma an naɗa ka kai ne limami masallatai ne irin na da wanda za ga ɗan lungun liman ɗin an yi shi ɗan kukuf idan ka zo su juda ko ruku'u dole sai ka matso baya in ba haka ba tsawon kwankwasonka da tsawon bayanka da wuyanka da kanka ba zai isa lungun liman ɗin ba in ka miƙe kuma sai ka yi gaba babu laifi akan haka sannan ga sallah annabi akan mimbari yana sauka yana hawa yana gaba yana baya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sannan a cikin wannan hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ga ainihin wato wani babban kafiri wanda wannan ainihin wato babban kafiri shine ainihin wato mai suna amr ɗan luhai wannan kafiri shine mutumin da ya fara ainihin wato haramta dabbobi na raƙuma waɗanda suka samu kansu a wani hali a ce raƙuma in ta haifi mazaje guda uku to haramun ne a hau bayanta haramun ne a ci namanta haramun ne a yi noma da ita sai a ajiye ta har sai ran da ta mutu da kanta to wanda ya fara yin wannan fatawar wani ba ma guje ne to amma zan Allah ya ce ya gan shi ainihin a cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi sai an je ainihin wato babi dangane da ainihin akhbarul jahiliya a cikin sahihul bukhari akwai wani littafi mai suna akhbarul jahiliya ma'ana tarihin jahiliya za mu ji daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa yanzu ba da alƙalamin malaman adab ba balle a samu ƙari ko sauyi wannan abubuwan da suka faru a jahiliya Allah ya wa annabi bayani kuma annabi ya bayyana wa al'umma to na daga cikin fatoyi munana na jahiliya shine da aka samu wani shedani mai suna amru ɗan luhai ya haramta musu wannan Shi shikenan sai suka tashi sai suka ci gaba da haramtawa kamar yadda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya rinka tuhumar su a cikin alqur'ani in yadnan nage su sai ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya ku faɗa mini ina kuka samu wannan fatawar amma a ilmance kar ku ce daga gargajiya a ilmance a addinin annabi ibrahim a wace sura a wace aya a ina ne wannan karatun ya zo cewa dabba ka za haramun ne allah maɗaukakin sarki kiyaye to wannan babu dama imam bukhari ya kawo shi ne domin ya tattauna waccan mas'ala insha allahu ta'ala ta cewa dan mutum ya yi gaba ko ya yi baya a cikin sallah babu komai duk sauran sharhohi mun karanta insha Allah ma a ƙarshe sai ke cewa fi hadha alhadith anna almashi alqalil la yubtilu as-sala wa kadha al-amal al-yasir wa anna an-nar wal janna makhluqatan mawjudatan wa ghayr dhalika min fawaidihi allati taqaddamat taqaddamat mustaqsa fi salatul al-kusuf wannan hadisin dalili ne akan dan ka danyi wani aiki tafiya kaɗan ko kayi baya kaɗan ko wani ƙaramin aiki duk ba zai ɓata sallah ba sannan wannan hadisi yana tabbata mana da cewa wuta da aljanna a yanzu suna nan kamar yadda qur'ani yake ishara wattaqun nara ko wattaqun nara allati uiddat lil kafirina ku kiyayi wutar da tana nan an yi tattalinta ga ainihin kafirai nasoshi sun tabbatar da cewa wutar jahannama a yanzu haka da ake magana Allah ya halicci a bashi tuni yana sauraron lokacin da za a yi tashin alkiyama ne haka nasoshi sun tabbatar da cewa Allah ya halicci aljanna shi tuni yana sauraron lokacin da za a yi tashin alkiyama ne wannan ita ce aqidar musulmi ahlus sunna mu'tazilawa su kuwa suka ce to ai wannan in ya zama haka to akwai shiririta a cikin abin kenan kuma Allah ya fi karfin yayi shiririta dan me za a hura wuta a batta tana ta balbala tana zababbaka lokacin amfani da ita bai ba dan menene za a ainihin ya aljanna tun waɗanda ya kamata su shige ta ba su shige ta ba wannan fatawar ta su fa sun gina ta da kani amma nasoshi sun tabbatar da cewa na'am kamar wannan akwai waɗanda tun a nan duniya kafin kiyama ta tashi suna mutuwa wuta za su wuce ashe kenan cewar an halicci wuta ba abin da za a yi da ita kaga wannan magana ta ta tashi aiki sannan akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an shigar da shi aljanna ya shiga ya gansu daga ciki akwai annabi ibrahim ya gan shi tattare da 'ya'yan musulmi to su mu'tazilawa abin da suke cewa yaushe za a ce an halicci wuta an halicci aljanna ana jiran lokaci tukuna sai a ce na'am ana jiran kiyama ne ta yi amma tattare da haka kuma Allah maɗaukakin sarki yana azabtar da waɗanda ya so da ainihin wuta ɗin sannan kuma yana ni'imtar da waɗanda ya so a cikin ainihin aljanna tun kafin kiyamar ta tashi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu ma ya juzu min albusaqi wan nafhi fi salati babin da ke bayani dangane da kaki ko busa waɗanda suka halatta a yi su a cikin sallah albusaq kaki daga cikin kaki akwai wanda ya halatta a yi a sallah haka daga cikin busa kamar ka sa ka hure wani abu haka to akwai waɗanda suka halatta akwai waɗanda ba su halatta ba wannan babi zai bayyana mana wani irin kaki ne ya halatta a yi a sallah wani irin ainihin busa ko hure abu ya halatta ainihin a yi a sallah wa yuzkaru an abdullahi ibn amrin an ba da labari daga abdullahi dan amr dan as yace ce na sallallahu alaihi wa alihi sallama fi sujudihi fi kusufin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sujuda shi ta sallar kusufi ya yi busa a nan sai imam al-bukhari ya ce wa yuzkaru an ambata an ba da labari asalin wannan ainihin wato labarin da Imam al-Bukhari yake magana a kai wani yanki ne na hadisi wanda al Ahmad ya fitar da shi Ibn huzaima kuma ya inganta shi a inda ainihin wato Abdullahi dan Amru yake cewa qala yace kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فقام وقمنا معه rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya miƙe mu ma muka miƙe tare da shi alhadisa bi tulihi mala yace ka karanta hadisin gaba ɗayan shi ma'ana hadisi ne mai tsawo wa fihi a cikin hadisin sai aka je ce waja'ala yanfukhu fil ardi manzon Allah sai ya rinka busa a cikin ƙasa wa biki yana yin kuka wa huwa sajidun a halin yana sujuda a cikin wata riwaya wannan hadisi ta sunanin nasa'i aka ce idan ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u in ya taho ya dafa ƙasa zai yi sujuda sai ya tsaya sai ya ainihin fashe da kuka har yi magana ya ce Allah ba ka yi alkawari ba za ka hallaka su ba bayan ina cikinsu Allah ba ka yi alkawari ba in suna istighfari ai suna istighfari ai ina cikin su sai ya fashe da kuka sai kuma yayi haka sai ya hure sannan sai sujuda da wannan hadisi Imam bukhari yake cewa kenan idan busa ce ko hurewa wadda akwai bukata a sallah babu laifi to kuma abin da za ka fahimta a nan duk da ba a bayyana bukata ko dalili da ya sa annabi yake haka ba kai ka san annabi ba zai yi haka siddan saboda wasa ba a ƙarƙashin haka akwai dalilin da ya kai shiga yin haka ko kenan dukkan hali na dalili ko bukata idan ya kai ka wadda za ka yi busa ko ka bushe wani abu gashi a hannunka haka kana sallah sai ka ga wani abu sai ka haka in dai har ta haka ne za ka iya kau da shi haka ne dalilin da zai sa ka yi babu laifi ina fata an gani. to menene yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan ainihin hadisi amma da siga ta tamridi yace wa yuzkaru tare da cewa kalmar wa yuzkaru takan dauki ma'anar rauni amma malamai suka ce in ka ganta a cikin Bukhari ko Muslim kar kai saurin hukunta ta da rauni sai kai bincike karanta al-Imam Suyuti a cikin littafin shi Tadribur Rawi gaskiyar lamarin abin da yasa malamai suka ce asalin wannan hadisi Ata'u dan Sa'ib ne ya ruwaito shi shi kuma Ata dan Sa'ib malaman hadisi sun yi saɓani, ana hujja da shi ko ba a hujja da shi saboda ƙarshen rayuwar shi ya samu ruɗani, wanda ya sa hadisan shi ba sa kasancewa daidai sai dai kuma ibnu huzaima da ya fitar da wannan hadisi ta hanyar riwayar sufyan sauri ya ambaci cewa shi Sufyanu Sauri ya ruwaito wannan hadisi ne daga Ata'u dan Sa'ib kafin ya samu wannan jarabawa ta cuɗanin ƙwaƙwalwa. a ƙarƙashin haka wannan hadisin sahihi ne amma saboda waccan shakka da ta faru dangane da Ata'u dan Sa'ib malamai suka ce dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi da wayuzkar karkina. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد عبد الله بن عمر يتي وترانا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجا كاكي كوما جنا القبلة المسلاتي fatagayyaza ala ahlil masjidi sai ya murtike fuskar shi ya nuna ɓacin ran shi ga mutanen da ke cikin masallacin wa qala yace inna allaha qibala ahadikum ya ku jama'an musulmi Allah yana gaban ku ne a duk sanda kuka tsaya sallah don haka fa'iza kana fi salatihi idan ɗayanku ya kasance a cikin sallah fala ya kada ya yi kaki auƙala la ya tanakhamanna kada ya kako majina ya tofar summa zala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya wannan wa'azi yi fada ya nuna damuwa shi sai ya sakko daga kan mimbari fa hatta ha biyadihi sai ya sa hannun shi ya share wannan majina ko wannan kaki sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin darussan da wannan hadisi yake nuna mana shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance mutayaqqifan fatinan ma'ana manzon Allah mai basira ne yana daga cikin abin da ake nema a matsayinka na limamin masallaci ko shugaban masallaci ko makaranta ko mai gida ka rinka sa ido menene ke faruwa a kewayen gidanka ko masallacinka ko makaranta wannan gulab ya mutu sai ka ce a canza wannan wannan fanka ta tsaya sai ka ce a gyara waccan wannan wuri tabarma ta yage sai ka ce a canza wannan yana daga cikin ayyukan shugaba da wannan ne shugabanci a musulunci za ga kowa kaucewa yake saboda aiki ne kafin kowa ya tashi bacci kai za ka fara tashi sai kowa ya yi bacci sannan kai za ka kwanta sannan kullum za ka rinka kewayawa in kai ne mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko gwamna ko minista za ka rinka shiga duk inda yake ƙarƙashin mulkinka kana shiga kana bincikar mutane kana tuntuɓa halaye a jefe ka wani wurin a zage ka a gaya maka bakar magana gobe kuma sai ka je kuma ba za ka tura 'yan sanda ko operation yaƙi ko flush out ko operation bulala su je su zalin mutane ba dole ne abin da ya sa mutane suka yi maka haka ka bincika me yasa na je wucewa yaran anguwa kaza suka jefe ni da silifa da fiyo wata sai a ce wata uku transformance ya kone Anyi, anyi, anyi, anyi ba a canza ba sai ka ce akai musu transformer amma sai a ce a tura operation yaki ko operation flush out ko operation bulala ko operation damusa ko kunama su je su ci zalin talakawa rana alkiyama Allah zai fitar musu da su ku kiyaye wannan da kyau ko sun yi maka na'am su abin da suka yi din bai dace ba amma tambayar ita ce takaddu nawa aka rubuto zuwa ofishinka ba za a daga kai a damu da wannan ba al'amari ya zama yanzu violence is the only language to communicate yanzu kana son a fahimci an ɓata maka rai to ka gaurawa na mari ka fasa wuri ka za ka buga bom nan ka kona nan sai a ce to shi kenan an bata mishi rai don Allah ka fito a yi sulhu da kai shi ne That is the only language that you can communicate to the entire globe. Wannan shi ne yaren da ya rage yanzu kawai ake yi da a duniya. Amma in aka cuce ka ka rubuta har biranka ya ƙare fasaharka har ma matsalar ta gaji ta hallaka ka. amma in ka buga nan ka buga sai ka ji shugaban ƙasa, gwamna dattawa sarakuna malamai suna cewa don Allah ka fito ka fito ka faɗi me kake so a yi maka a zauna lafiya shi ya sa matsalar ba za ta ƙare ba Allah ba za ta ƙare ba shi ya sa malaman salaf tun farko ba su nan nan kofar doka ne gashi ka je ka binciki mutanen da 'yan boko da limamai da duk masu ilimi sai da suka haɗu suka yi ta rubuta takarda a kofar doka ga transforma ya yi kaza duk turancinsu ya ƙare kap kenan, sai suka fito suka ce to bari sun san yaran sun iya da suka fito suka buga yaran kashe gari sai ga transformer na ce tur da irin wannan halin da muka samu kanmu ka je ka binciki takaddu nawa ne mutanen kofar doka suka buga suka bayyana suka kai kukansu mutane nawa ne suka je suka ga gwamna suka faɗa suka faɗa ciyaman suka faɗi komi aka mai da su yan iska akwai lokacin da muka ji ɓarnar za ta yi ɓarna muka je muka gaya wa mutanen nan ku yi wa mutanen nan matsalar nan sun faɗa muku kun santa sai wani tubushari ya ce wai ai manyan gari sun ce mishi a ah, ba komai muka ce a'a manta da wannan maganar kuyi sai suka ce a ai an ce ba komai an rubuto muku takarda official takarda kuna yan boko an rubuta takarda an ce akwai matsala wai wani ya buɗe baki ya ce maka ba matsala da yake kai wawa ne ka ɗauka in har aka rubuto maka duk mutumin da ya rubuta takarda in fa kai ba jaki ba ne, ya rubuto maka takarda ya signing ya sa sunan shi ya sa lambar waya suka faɗi adireshinsu su ne wane da wane da wane da wane wakilan mutane wuri kaza akwai matsala suka sake suka sake suka ce kofi zuwa ofishin wane ofishin wane ofishin wane ofishin wane wai wani mutum ɗaya sai ya dubi wane ya ce mishi a ba komai kuma shi shikenan da an ce ba komai shikenan but when they spoke the language of the universe it was clearly understood suna yin yaren da ake fahimta da suka tashi suka kona suka buga kaza suka fasa kaza suka yi yaƙi gashi kashi gari shi kenan me aka koya wa sauran mutanen anguwanni su ma gobe sai su haka kenan ku bincika yanzu nan cikin tudun wadar ku ana rasa anguwar da yanzu wata biyu wata uku transformer ya kore ku bincika sabon gari ku haka kusan ko ina to me ake nuna mutane kenan in kuka yi haka za a kawo to in aka ce al'amari ya zama haka shi kenan al'amari ya lalace ina fata an gane amma abin da aka san mai mulki shine na farko tukuna tafaqqudul ahwal qur'ani ya nuna mana wannan wa tafaqqada at-tayr wa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin haka ake son duk sarki ko mai mulki ko wane ne ka rinka bincike kai da kanka kafin a ce yau kwana biyu ba a ga wana ba sai ka ce wai ina wana ne abin da ake so kenan masallaci ne annabi ya shigo har ya ga ga majina ya hau mimbari ya mata hudu ba da jawabi ya faɗi hadisai a kanta sannan ya sauka da kan shi ya share da hannun shi gobe gobe za a yi wasa da an ga wani ya yi sai ce kai jiya baka ji an ɓata rai ba akan haka manya sun yi fada saboda an sa annab mai lura ne to amma da ya shigo ne irin waɗannan limamai kamar bukka ya shigo yana a makala <laughs> matsala wallahi mutane kana tafiya kamar an sa maka injin kaguwa ko kuma injin kunkuru ka saki jiki ka aiki amma wai an sa kaliman sai ka to kana ka babbake ka kallon sama ba ka kallon gefe <laughs> ina fata an gane annabi gashi nan ya shigo masallaci ya duba ya duba sai ya gama jina sai da ya hau minbari ya yi wa'azi a kanta ya faɗi hadisai ya faɗi haɗarin yin haka sannan ya ce kuma kada a kuma da wannan ne malamai suka nuna kenan irin wannan majinar na daga cikin kakin da aka hana a masallaci to wasu hadisai sai suka bayyana in kaki ya ritsa ka a sallah ya za ka yi sai ka ainihin haka ƙasa da kafarka sai ka ainihin sa to yanzu duk masallatan mu tabarmi ne da tiles ta sai ka sa aljihunka kenan ai sai ka buɗe aljihunka kawai shi kenan ka ha sai ka sa ta a ciki ai ka san yadda kai ko kuma ka tara gefen rigarka ina fata an gane an hana ka kai kaki ka kwalba a masallaci din rashin ladabi ne wuri mafi hadari kuma shine daidai da alƙibla din domin manzon Allah ya ce nan ne ubangiji yake da ka tashi sallah ubangiji na alƙiblarka to in kai kaki ka yi rashin ladabi ka kaddara cewa ka je gaban gwamna ko sarki in kaki ya zama maka dole za ka yi ka tofar daidai inda mai martaba yake ko his excellency to nan azza wa jalla ne a gabanka sai a kiyaye وقال ابن عمرو وقال ابن عمر رضي الله عنهما sai Abdullahi dan Umar ya ce don haka idza a ahadukum idan ɗayan ku zai yi kaki ko falyabzuq ala sarihi sai yayi kakin hagu gare shi idan za ka yi kaki kaki ya zama dole to sai ka yi hagu gare ka hagu gare ka ɗin ma'ana ta ɓangaren hagu kenan sai ka tofar da shi sai sauka ƙasa shi kenan abin da ya dace kenan قال حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه أتكلم وانا حديثي أنا زيتي النبي أتي مسلمي فإن ينا صلى yana ganawa da Ubangiji ne, yana ganawa da Ubangijin shi ne, fala ya buzuƙanna baina yadaihi kar ya sake ya yi kaki ya tofar gaban shi, wala an yaminihi kar ya tofar dama da shi walakin an shimalihi ta hata qadamihi yusra sai dai ya tofar hagu gare shi a hagu ɗin ma ƙarƙashin kafar shi ta hagu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake koyar da sahabbai wani lokacin ya koyar da su cikin murmushi da ainihin abin nan wani lokaci kuma in ya kai sai ya ɓata rai kamar yadda nan ka ga ya ɓata rai ɗin wannan shine abin da bahaushe yake cewa kaza ba ta ta kaɗanta don tana ƙin shi a nan manzon Allah da ya ɓata rai ba ya yi don ya ci mutuncinsu ba ne ya yi ne don ya nuna girman munin abin da suka aikata tun daga shi nan da ya gama kuma sai musu wa'azi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimaka an samu wasu daga cikin malamai suna cewa kaki a sallah yana ɓata sallah kamar yadda magana take ɓata sallah aka ce menene dalilin ku sai suka ce saboda kaki yana fitar da haruffa ka duban ka ce za a iya rubuta ko ba za a iya ba za ta rubutu za ta rubutu za a sa ha a yi mata fataha sannan a yi mata alubaki baki wajen guda uku ko hudu <laughs> Na fata an gane shi ne za ka iya sa kh sai ka sa a wajen guda uku ko hudu ah. to sai suka ce wannan matsayin magana ne don haka ya bata sallah amma malamai suka ce a tun da dai gashi annabi ya ce babu laifi in ka ka koma jinar ka tofar da ita kasan ka a kasan ka ta hagu ashe asalin kakin ya halatta kenan amma ina ne bai halatta ba shine ka tofar da ita gabanka don haka kun ga babi da bukhari ya kulla ya ce ma ya juzu min albusaki, irin kakin da ya halatta a sallah wani iri ne shi ne kakin da za a tofar hagu da kai kuma a ƙarƙashin ƙafarka ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai kuma ainihin nafakh nafakh malamai suka ce to in har ya zama kaki ya halatta ai nafakh ya halatta busa don kaki mun ji cewa yana fitar da harufa duk da busan ma wasu malamai suka ce ita ma tana fitar da harufa haka za a iya rubuta fa'un ko wani abu makamancin haka amma dai ala ayi halin an samo nassi gashi karara akan annabi yayi busa ita ma a sallah a halin da bukata ta kama kadai abin da zaka ce da kaki da busar da duk waɗannan abubuwa wasu ayyuka ne waɗanda ba su daga cikin farillai ko sunnoni ko mustahabban sallah idan bukata ce ta kama a yi sun halatta idan kuma ba bukata ba ce to da gwargwadon yadda suka shagaltar da kai da gwargwadon hukuncin sallarka in ya zan ka ɗauki abin wasa har ya kai ga kai ka fita daga sallah to sallah ta ɓaci idan kuma abin bai kai ya shagaltar da kai daga sallah ba amma babu bukata kawai ka mai da shi shigantaka ne ko ta ɗabi'a to kuma Allah ya kiyaye sai a ce ka aikata makaruhi Allah ya kyauta na'am na'am hadisi ne sahihi wani yana magana hadisin da aka ce wanda di ya kaki ya tofar gaba gare shi ranar alkiyama zai zo kakin a goshin shi haka hadisi ne sahihi jama'a yana nan imamu ahmad ya fitar da shi haka ibnu majah ina tsammanin abu dauda ma ya fitar da shi ma'ana yin kaki ko ba a cikin sallah ba ku kiyaye musulmi ko ba a sallah ba ana so ka girmama alƙibla kar kai kaki ka tofar daidai da alƙibla in kai kaki ka tofar daidai da alƙibla ranar alƙiyama za ka zo da wannan majina kwabal a goshinka Allah ya kyauta har ta kai wani sahabi ya yi wasu limanci sai ya yi kaki ya tofar gaban shi da ya tashi zai sake musu limanci annabi ya ce kar ku bi shi sallah kar ku yadda ya sake muku limanci ya yi kaki ya tofa wa Allah a gaba ya yi rashin ladabi ya muna na ladabi na'am ai an ba a sallah bane ake magana a sallah ai abin ya fi tsanani ana magana yanzu wannan ya idar da wata sallah ne sai ya kaki ya tofar gaban shi annabi ya ce ka abi shi sallah da ya tashi zai musu wata sallah nan kuma ana magana a cikin sallah karkayi saboda haka an hana kenan a cikin sallah da wajen sallah ka kaki ka tofar daidai da alƙibla daidai da gabanka sai ka yi wani gefe da aka bayyana ina fata an gane na'am eh na'am eh dishi din ne dai dishi din ne wani lokacin imam bukhari yakan fassara wasu kalmomin da gwargwadon yadda a wata riwaya suka zo akwai riwaya da ta zo da kalmar busaq imam bukhari babban emeritus ne babban profesa ne ya wuce di yadda irinsu ma ba a gwada karatunsu da digiri dan digiri kowane shafaina ma zai iya zuwa ya samu digiri wannan karatunsu ya wuce digiri baiwa ne daga cikin tambihun da ibn hajirin ya yake cewa na ibn al-munzir al-ijma ala anna dha'ika yubtilu as-sala wa lam yuqayyirhu bi harfin wala harafay wa ka anna al-farq bayna ad-dhahk wal buka anna ad-dhahika yahtiku hurmata sala bi khilaf al-buka wa nahwihi wa min thumma qala al in kana al-buka min ajli al-khawf min Allah ta'ala la tubtilu bihi sala mutlaqa kaji wata matsala al-imam ibn ya ce malaman musulunci sun haɗu kaf akan cewa dariya ku kiyaye akwai bambanci tsakanin dariya da murmushi dariya tana ɓata sallah a nan ba a ce wadda ta fitar da harafi ko harafi biyu ba a'a in dai kai dariya ma'ana dariya da ake nufi kyalkyala dariya matuƙar ka ƙyalƙyala dariya a sallah sallah ta ɓaci to idan har ƙyalƙyala dariya na ɓata sallah to ai ya kamata kuka ya ɓata sallah kenan shi ma to sai malamai suka ce shi kuka nau'i biyu ne idan kuka na tsoron Allah ne to wannan abu ne wanda an yi ahuwa wasu malamai ma suka ce mustahabbi ne shine kaji malam mai ahlari ya ce wa buka'ul khashi'i maghtafarun kuka wanda mai tsoron Allah tsoron Allah ne ya sa shi ya kuka an fahimta jama'a to an yafe mishi to amma babban ɗan kasuwa ne ya yi oda kaya an yi alwalar sallah a zahar sai aka zo aka ce alhaji kwastam sun kwace a tamfofin nan tuni sun kona su a gabanmu sai ya fashe da kuka yana shasheka aka je ana sallah ya ji an ja wata aya sai rushe da kuka sallah ta ɓaci <laughs> saboda kukan shi tsakanin shi da kwastam ne <laughs> ina fata an gane ba kukan shi na tsakani da Allah ba ne Allah ya kyauta babu man saffaka jahilan min ar-rijali fi salatihi lam tafsud salatuhu fihi sahal ibn sa'd radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama babin da ke bayani akan wanda ya yi tafi a cikin rashin sani daga cikin mazaje to sallar shi bata ɓaci ba an fahimta in ka dubi har yanzu fa ina son kuri wato in ana karatu jama'a na san a kasashen mu ba a damu da irin wannan ba shine alakanta karatu da babi da kitab muna cikin wani kitab ne da ya kira shi kitabul amali fi sala yin wani aiki a sallah wanda ba shi da alaka da sallah yanzu dubi tafi mai alaƙar sallah duk cikin rukunan sallah da mustahabbai da ba inda aka ce a yi tafi to sai wani dalili ya sa ka kana namiji sai kai tafi amma baka san cewa ba tafi ake ba malam bukhari ya ce sallah sallaka bata ɓaci ba ko kun fahimta kamar kaki busa matsawa gaba dawowa baya duk waɗannan wasu ayyuka ne a sallah waɗanda asali ba su cikin sallah to amma ana cewa in da rashin sani ne ko kuma da bukata to sallah ba za ta ɓaci ba sai ce akwai hadisi da sahalu dan sa'ad ya ruwaito a ƙarƙashin haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mun taɓa karanta makamancin wannan hadisi kuma za a zo za ainihin a karanta shi a gaba insha Allahu ta'ala a inda annabi yana sallah abubakar yana sallah aka shiga wani hali ga annabi ya zo maza suka yi ta tafi ashe ba su san hukuncin ba ne da annabi idan da sallah sai ya ce a'a daga yau maza ba sa yin tafi tasbihi suke subhanallah in wani abu ya faru mata su suke yin tafi kaga yadda irin saukin na manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam bai sani bane sai yayi tafi yana ganin da haka zai faɗakar da liman ko da haka zai faɗakar da wani sai aka ce a'a ai ba a yin tafi a cikin sallah ga maza imam al-bukhari ya ce ba komai a kaga bai kawo hadisi ba ko akwai wanda nuskar su zo da hadisi na shine kaga wanda yake tabbatar maka da gaskiyar malaman hadisi da suke cewa fiqhul bukhari fi tarajim yanzu babin da ya kulla kaji ya karantar da kai ilimi a ciki amma bai kawo hadisin ba sai dai ashara ilal hadis ya yi nuni zuwa ga ainihin hadisi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babun idza qila lil musalli taqaddam aw intazir fantazara fala ba'sa Imam al-Bukhari yace ce babin da ke bayani akan in aka ce wa masallaci yi gaba ko saurara ɗan matso baya yana cikin sallar sai ya saurara ko ya matso baya ko ya yi gaba ɗin imam bukhari ya ce ba komai a nan abubuwa biyu ya yi waɗanda ba su daga cikin ayyukan sallah abu na farko yi gaba ba da kunne da ya kasa kunne ya saurari maganar sauraren wannan maganar yana daga cikin ayyukan sallah babu sannan matsawar da ya gaba a aikace ba shi daga cikin ayyukan sallah wannan abin imam bukhari ya ce babu laifi dalili akan haka shine yace haddathana muhammad ibn kathir akhbarana sufyanu an abi hazim an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu qala kana an-nas yusalluna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa hum aqidu uzrihim min as-sighri ala riqabihim faƙila linnisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiya rijalu julusa sahalu ɗan sa'adin Allah ya ƙara mishi yarda yace kana nasu yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutane sun kasance suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato sahabbai wa hum akidu uzrihim mina sigari. sun ƙuƙƙulle ainihin wato kwarjallansu ko gyautansu ala riqabihim a wuyansu saboda kwarjallan yayi kaɗan ba zai ishe su su lulluɓa ba wato da zai ishe su su lulluɓa su rufe jiki da sun yi gaba ɗaya to da ba zai isa ba fa sai suka ritsa shi haka suka yi irin abin nan da bahaushe ke kira ɗaurin mai gida an gane a ritsa shi ya bullo ta nan ta ƙasan hamata ya bullo ta nan ta ƙasan hamata sai ya haɗu a kafaɗa sai a ƙulle shi me yasa suke yin haka sahabbai saboda tufafin yayi kaɗan ba zai isa a lulluɓa da shi ba to a irin wannan halin sahalu sai yake cewa kaga waɗannan mazaje da aka shirya su a sahun farko idan suka yi sujuda me kake tunani na bayansu na su yana ganin su sai ga tsiraicinsu to kuma mata ake shiryawa a sahun baya ta to shi ne sai sahal ya ce sai aka ce da mata latar fa’ana ru'usa kunna mata kar ku rinƙa ɗago, kawunan ku hatta wuyar rijalu julusa har sai maza sun daidaito a zaune yanzu a nan ina hujjar Imamul bukhari a cikin wannan hadisin na farko wannan maganar da aka faɗa musu shin an faɗa musu ne a halin ana cikin sallah a zahiri a'a kafin a fara sallah ne ko kuma an yi sallah ne wata ran ake gaya musu nan gaba idan aka yi sujuda kar ku rinka ɗago kanku ya ku mata har sai maza sun ɗago kansu to hujjar farko da ke cikin wannan hadisin tukuna ita ce matsalar da take cikin babin ta farko yanzu me ake ce musu kenan su saurara su saurara to kaga liman ya ɗago sai aka ce kai kada ka ɗago kai kada ka ɗago har sai lokacin da safun gaba na maza da na baya da menene suka ɗago sannan kai sai ka ɗago shin ka yi wani aiki a sallah ƙari daga aikin sallah ko ba kai ba ka domin lazumi shine liman ya ɗago daga sujuda kai ma ka dago to kuma liman ya dago ka tabbatar ya dago sai ka tsaya kana saurare intazarta amla na'am intazar ya saurara wannan sauraren da yayi yana daga cikin rukunin sallah ko sunnonin sallah amma bukata ta kai ko bukata ba ta kai ba bukata ta kai to a karkashin haka babu laifi na ɗaya kenan na biyu sai ka dawo sannan sai maganar kuma saurare a cikin sallah imam bukhari a nan ne sai ya wasa kwakwalwarka amma abu mai sauƙi shine abinda imam bukhari ke cewa a daidai lokacin da waɗannan mata suke cikin sujuda haka suna saurare a halin maza sun tsago kamar a lokacin ne suke saurara wa waccan magana da aka faɗa musu kenan Allah ya sa kunna da kofin kamar a lokacin da suka shurudin nan suna suna tsumaye maza su ga gama dagowa kun ga sun yi jinkiri ko ba su yi ba sun yi jinkiri to sai Imam Bukhari ke kaddara kamar a lokacin ne aka faɗa musu magana suka ji ta suka yi aiki da ita da wannan ne zaka zo ka ji mun karanta a sharhi malamai za su ce in wani ya tsaya baka wanda ko faɗa maka wata magana wadda ta zama uzran uzran to babu laifi kana cikin sallah wani ya sheko a guje ya zo ya gaya maka rasuwar wani sai samu kana sallah sai ce maka to wani in ka da sallah dai wani Allah ya mai rasuwa za mu tafa yanzu hakan kabari ne mun yi gaba kaga dan wannan lokaci da ka bayar ka saurara yana daga cikin ayyukan sallah a'a to amma an yi afuwa ina fata an gani gashi nan shine yake cewa wa yahsa wa mahsulu murad al-bukhari an al-intizara in kana shar'iyyan jaza wa illa fala abinda bukhari ke so ya nuna anan idan har wannan saurare ya kasance shari'a ce wato abu ne ba na son zuciya ba an gane jama'a to ya halatta in kuma ba haka ba bai halatta ba wannan shi zai kai mu zuwa ga wata mas'ala jama'a ita ce matsalar limamin da yana cikin ruku'u dab da zai ɗago sai ya ji wani na shigowa masallaci ina hukuncin liman ya ci gaba da saurare har ya ji wancan ya kabbara ya yi ruku'u don ya samu wannan raka'ar aka ce in dai don Allah liman ya yi ya halatta sai malamai suka ce to me don Allah ya zama kawai ba don ya san wane ba ne kawai mamu ne amma ya tabbatar mai martaba ne ko his excellency ne ko his royal highness ne misali ya tabbatar saboda wani ne ya saurara kun san mai malaman fikihu suka ce Allah shi ta baci karanta fikihu suna mujallati da farko saboda haka a matsayinka na liman idan kana limanci sai ka ji ga wani nan ya taho babu laifi ka saurare shi har ya shigo ya natsu ya kabbarta ya samu ruku'u sannan sai ka ce sami Allahu liman hamida to wannan jinkirin kayi ne saboda Allah sannan kuma shi ya samu raka amma a tabbatar da cewa ba son zuciya in wani fakiri ne ka ji shi kawai sami Allah amma an ka ji Allah bai ne sai ka saurara haka har sai ya samu suka ce sallah ta baci <laughs> Allah ya kyauta ku karanta fiqh sunna mujalladi na farko qala ibn battal al imam ibn a cikin sharhin shi na sahihul bukhari mujalladi na uku shafi na 206 yace qawluhu taqaddam ay ko qabla haka ne rafiqik wa qawluhu intazir aw ta'akhkhar anhu ma'ana da aka ce din nan ainihin takaddam, yana fassara ainihin babin ne ma'ana ka ainihin wato gabata ka gabaci ka rigayi wanda kuke sallah tare ko kuma ka saurara wanda kuke sallah tare kun ga waɗannan kalmomin makamantansu sun zo a cikin hadisin ko sai ce bi zalika min qawlihi filin nisa an ciro wannan magana ne daga inda annabi yake cewa mata la tarfa'na an fahimta wato istanbata zalika bukhari da ya faɗi wannan magana a cikin babi ya ciro ta ne daga magana annabi da ke cewa la tarfa'ana ru'usakunna mata kar ku dago kanku hatta wuyar rijalu julusan har sai maza sun daidaito a zaune dan haka fayaqtadi imtisala zalika taqaddumar rijali alaihinna wa ta'akhuruhunna anhu, wannan kenan ya nuna maza su za su rinka fara dagowa daga sujuda haka ne sannan mata su za su rinka jinkirtuwa kun ga kuka dubi abubuwan biyu duk sun faru kenan maza su gaggauta dagowa daga ruku'u mata kuma su jinkirta kaga waɗannan sun gaggauta akan waɗancan waɗannan sun jinkirta daga waɗancan sai yake cewa wa fihi min alfiqhi jawazu wuqu'il fi'ilin ma'amumi ba'da imami na daga cikin fiqhun da ke cikin wannan darasi shine halaccin aikin liman wato aikin mamu bayan liman yayi ma'ana mamu kada ya aikata kaza sai bayan liman yayi wa jawazu sabqil ma'amumina ba'dhum ba'dan fil af'ali sannan wannan hadisin ya nuna cewa babu laifi idan an samu wasu mamun sun rigayi wasu mamun yin ayyuka saboda kaga anan ana nuna maza za su riga mata kenan yin wannan amma fa ina son ku gane wannan ya faru ne saboda wancan uzurin gyautan can nasu yayi kaɗan dan haka ba abu ne ba ka'ida bace mutarada ba ka'ida ba ce wadda za a aiki da ita a ko'ina sannan kuma wannan hadisin ina son ku natsu da kyau musamman mutanen mss da sauransu da za ka ga an yi masallaci sai a raba ɓangaren maza da mata da wani labule ba inda aka ce ku sa wannan labulan guluwi ne kawai idan dai tun farkon ginin masallaci an gina ɓangaren mata to madalla amma in har ya zama a cikin masallaci ɗaya ne ƙwaryen masallaci ɗaya suke sallah babu dalilin da za a sa a ce to a samu labule a sha makance ɓangaren mata ɗin saboda su ma suna da haƙƙin su rinka ganin mai liman yake yi ina fata an gane wannan gaskiyar lamari yana daga cikin abubuwan da mutane suke waɗanda su suna ganin cewa taka tsantsan ne amma kuma ba taka tsantsan ba ne. wa jawazu tarabbusi fi asna'i salati li haqqi gairi wali gairi li sala wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta ka yi saurare saboda wani yanzu matan nan da aka ce su tsaya a sujuda saboda wa saboda maza to ya halatta haka kuma ba dan makasudin wani abu ne na sallah ba yanzu saurare da aka ce su yi dinnan saboda wata maslaha ce ta sallar asalatan wani rukuni ne na sallah saboda kar su ga tsiraicin maza na fata an gane tare da cewa in sun ga tsiraicin mazan sallar su za ta ɓaci amma ba wannan ne asalin makasudin ba makasudin shine an sa su su yi wani abu ne na aiki a sallah wanda ike ba shi da alaƙa da asalin ita sallah din wa yustafadu minhu jawazun tidharil imam fi ruku liman yudriku raka'ata to daga nan ne za a fa'idantu da halaccin saurarawar da liman zai yi ga wanda ake fatan ya samu ainihin raka'a ita ce waccan maganar da tunda har ma mu wani za a sa ya saurara wani to liman ma ya halatta ya saurara wani dan ya samu sallah wa fit tashahhudi haka nan liman yana dab da zai sallama sai ya ji ga wani nan ya shigo sai liman ya dan tsahirta ya dan saurara ya ƙara wasu addu'o'i misali dan wannan ya zo ya samu wannan ainihin wato tahiya aƙalla dai ya zama ko bai samu raka ko ɗaya ba ya samu falalar jam'i liman yudrikul jama'a wa farra ibn al-munir ala annahu qila zalika lin-nisa dakhil as-sala وقال فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطب المخاطبة الخفية wani malami ibn al shi ko kun san me yake cewa da yace wannan magana a cikin sallah annabi ya faɗa mata a cikin sallah annabi ya faɗa musu to daga nan ne sai ibn al-munayyir yake cewa to wannan dalili ne akan masallaci in ya saurari wata magana babu laifi amma gaskiya nastab'idu wuqu'u zalika fi salah wa in lam yata'aqqabhu ibn hajar ko da ibn hajar bai ci gyaran wannan magana ba a zahiri amma a zahirin magana ba a cikin sallah ne ba amma shi dai wannan malami yana fahimta a cikin sallah ne annabi ya ce wa mata kar ku dago har sai maza sun ainihin dago wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam kace mai kamar yaya a to kuma wannan bai halatta ba wai ba mu shi kuma ya shigo masallaci <laughs> sai dan yi gyaran murya ina fata an gani. to wannan bai halatta ba wato abin da yasa kuka ji nayi dariya wata magana ce wadda ta shahara tun lokacin mulkin sojoji a Abuja wani shugaban ƙasa soja ne ya zo sallar juma'a to sai zo a makare liman zai ce sami Allahu liman hamida sai ADC shugaban kasa ya ce liman horon ya rike ta anan ya tsaya ya taka ya taka <laughs> kai liman ya tsaya mai gida ya samu tukuna yawa <laughs> to wallahu alam haka dai suke cewa Abuja ne tun lokacin sojoji muka ji wannan labarin alaikum na'am na'am wurin tafiya sujuda mata su riga eh <laughs> to wannan ba mu zo kan wannan hadisin ba ke wai yana cewa idan aka zo sujudar in har maza suka riga matan sujuda kaga dai abin da aka kaucewa a can ya faru kenan eh Allah ya kyauta na sai dai su yi tare kenan kaga anan za su tafi tare kenan nan sun tafi tare shi kenan insha Allah duk wannan yana nuna maka yadda sahabban suka rayu a cikin kuncin rayuwa amma suka daure suka yi musuluncin a haka babu la yuraddu salama fi salati babin da ke bayani akan ba a amsa sallama a cikin sallah idan kana sallah sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum to ba za ka amsa mishi amsawa ta ladabi ta lafazi ba ka ce wa alaikumus salamu sai dai akwai ishara wadda za ka yi da hannu ita ce take nunin amsa din حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يتي كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي na kasance ne wa annabi sallama a sallah kuma ya amsa mini falamma raja'ana yayin da muka dawo daga ainihin kasar habasha a hijira farko da muka yi sallamtu alaihi falam ya rudda alayya sai ne wa annabi sallama sai bai amsa mini ba wa qala sai ce inna fi salati shughlan lalle akwai aikin shagaltuwa a cikin sallah wato ita sallah so ake in kana yin ta to ita sallar ka shagaltu da ita ka bar duk wani abu da ake magana da kai daga wajen sallar to wannan irin shagaltuwa a sallah ita ta sa annabi ya daina amsa abdullahi dan mas'udin sallama قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شن شن شنذير شنذير سناني شنذير ممونة قومي مون هلتا سنان ما يبين شي Kafiru ɗan shinzir an ata ibn abi rabahin an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma qala jabir yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajatin lahu manzon Allah ya aike ni wajen wata buƙata tashi fantalaqtu na tafi thumma raja'tu wa qad qadaytuha na dawo a halin na biya mishi buƙatar da ya aike ni fa ataitu sallallahu alaihi wa alihi fasallamtu alaihi sai na je ne wa annabi sallama falam ya rudda alayya sai bai amsa mini sallamar ba saboda yana cikin sallah fa waqa fi qalbi mallahu a'lamu bihi sai wani abu ya afku a cikin zuciyata wanda Allah kaɗai ya san abu a nan ya yi wani mummunan tunani ne wanda baya son ya furta tunanin ma shi yasa da ya zo ba da labari kawai sai dunkule shi ya ji wani tunani a ran shi amma bai son ya faɗa mana mu na haka da ya zo sai ya dunkule kawai da annabi ya amsa min sallama sai na ji wani abu a cikin zuciyata wanda Allah kaɗai ya san wannan abu faƙultu fi nafsi a cikin raina kuma na ce la'alla Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama waje da alayya wa manzan Allah ya ji haushi na ne anni abta'atu alaihi na je na yi jinkiri ban dawo daga aiken shi da wuri ba thumma sallamtu alaihi na sake dawowa wata rana falam ya alayya na ainihin wato ko thumma sallamtu alaihi wato sai na sake yi mishi sallama a wannan lokacin kenan falam ya alayya sai bai amsa mun ba fa a fi qalbi ashaddu min al-marrati al-ula sai na ji a cikin raina tsananin zafi fiye da yadda na ji na farko sun masallamtu alaihi na sake mishi sallama faradda alayya sai ya amsa mini faƙala sai ya ce inna ma mana'ani an arudda alayka anni kuntu usalli abin da yasa naki amsa maka sallamar saboda ainihin sallah nake yi wa kana ala rahilatihi a lokacin annabi yana kan abin hawan shi ne mutawajjihan ila ghairil qibla yana fuskantar wani bangare wanda ba alqibla ba ma'ana yana cikin sallah ne akan abar hawan shi na zo ne mai sallama bai amsa ba na sake sallama bai amsa ba to a na uku ne da ne sallama sai ya amsa sai da ƙarshe ke cewa ya amsa min ne a ya ki amsa min ne a ɗazu saboda yana salla, to amma ai kuma a zahiri ta ukun ya amsa ta ne a cikin salla din haka ake fahimta amma gaskiyar lamari a'a shi jabir da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin hawa sai bai fahimci sallah yake ba sai ya yi mishi sallama bai amsa ba ya sake yi to sa'an nan sai da ya sake sai ya ce mishi ai sallah nake kaga a zahiri shi ma ya fahimci kamar bai fahimta ba kenan shi kuma jabir da farko yana ganin ba sallah ike ba kuma ya ki amsa sallama ta to sai ka kaddara kai kuma daga cikin tunanin da jabir ya yi shin na kafurta ne menene na yi wata aya ce ta sauka aka ce a daina amsa mini sallama ko yaya fassara abin ya ce can sai da annabi ya amsa min sai ya ce ai a ɗazun sallah nake yi ina fata an gane a cikin wannan hadisi kuma kashi har ya da labarin cewa annabi yana sallan ne yana fuskantar wani bangare wanda ba alƙibla ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to mala yake cewa bari mu tattauna wata mas'ala a cikin wannan wa fi hadha al hadith min al fawaid ghayr ma taqaddama karahiyatu ibtida'i as-salam 'ala al musalli li kawnihi rubama shaghala bi dhalika fikruhu wastada'a minhu ar-radd wa huwa mamnu'un minhu wa bi dhalika qala jabir rawi al hadith wa wa وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب وقال في Ahmad لا يكره Wata mas'ala sai ta taso akan wannan hadisin yanzu ba amsa sallama ba ina hukuncin kuma yanzu kai ka zo ka samu mutum yana sallah kai mai sallama wasu malamai suka ce daga cikin waɗannan malaman hadda ainihin shi kan shi jabir cewa ba a yi wa mai sallah sallama haka imamu ata haka al'imamu ainihin sha'abi da imamu malik a cikin riwayar da almajirin shi abdullahi ɗan wahab yayi a cikin mudawwana kuwa sai aka ji wata riwaya imam malik yana cewa ba a hana ka yi wa mai sallah sallama ba wannan ita ce fatawar Imam ahmad da kuma fatawar mafi yawancin malamai babban malami bin ba sai ce wannan magana ita ce daidai saboda annabi bai hana a yi wa mai sallah sallama ba abin da ya nuni shine kai mai sallar ba za ka amsa da lafazi ba amma a cikin wata riwaya an samu yana amsawa da ainihin hannu kamar ya dakatar da shi ko ya nuna mai tafin hannu haka sai zama wannan kamar ita ce amsawar ina fata an gani na haka gaskiyar lamari in ka samu mutum ainihin wato yana sallah babu laifi in ka yi mishi sallama gashi wa kalu suka ce ya ruddu idza faraga min as-sala idan ya idar da sallah shi mai sallah an yi mai sai amsa sai ce wa alaikum wa rahmatullah aw huwa fiha bil ishara ko kuma ya amsa ta hanyar nuni da hannu wa sayati ikhtilafuhum fil ishara fi awakhir abwab sujud sahwi to za a zo kuma a tattauna wata mas'ala nan gaba in Allah ya so dangane da abin da ya shafi ina hukuncin yin nuni ko ishara a cikin ainihin sallah Allah madaukakin sarki ya taimaka abin da karatun yake cewa idan kana cikin sallah ka kiyaye ba za ka amsa sallama da baki ba amma za ka iya amsawa da hannu in kuma ka'idar za ka iya amsa ta da lafazi kai kuma yanzu da ka samu masallaci ka zo wurin shi da bukata kada dan kaga yana sallah ka zauna ka ƙi mishi sallama a'a ko da yana sallah yi mishi sallama amma ka san cewa ba zai amsa maka sallamar ba sai da nuni ko kuma in ya iyakar ta kenan na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am naka me yace eh na ce la ya raddu ah, salama ne babun la ya ruddu salama fi salati haka na karanta la yuraddu a ko a nuska ta la ya ne wannan kuma shine abin da yake a asalin nuskar insha Allah ina fata an gane la ya ne la ya salama mi sallah ba zai amsa sallama ba a cikin sallah jama'ar musulmi za mu saurara a nan insha Allah ta'ala saboda yadda ake mana isharar lokaci ya ƙure amma muna da sanarwa da zami in an idar da karatun don haka don Allah sai kowa ya zauna inda yake insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah